Bismillahir Rahmanir Rahim. Wata rayuwa kashi na bakwai. Gaba ɗaya zuciyarsa ba ta da nutsuwa. Zuciyarsa ta dinga raya masa kawai ya gudu ya barta ta ƙarata. Washe gari karfe goma na safiya duk da ba su sallama. Bai ji ya sanar da ita ba kai tsaye wuce botik ya siya mata kayan da za ta saka domin tun da ya haɗu da ita kaya ɗaya ne a jikinta. Ya siya mata doguwar riga mai haɗe da mayafi. Sai bra da panties Da ya shiga gurinta zube mata su Cire na jikin ke saka wannan. Yi waje ta ji daɗin hakan. Don ita ma tana buƙatar sauyi. Bayan mintuna biyar ya turo ƙofa da buraɗin ɗin ya soma cin karo waɗanda ta cire. Ɗaya gefen kuma kan ta cire ne riga da siket. A tsakiyar gadon ya hange ta ta zauna ta ƙwaƙume takalminta a ƙafa. Wani irin takaici ya kama shi zai so mu zazzaga mata bala'i sai ya ji ba zai iya ba. saboda yarinyar gaba ɗaya ta koma kalar tausayi. Ya sanya ya murya, Riyan, me hakan? Me kenan hakan? Kina ganin hakan ya dace? Ta dube shi tana son sanin me ta yi, da ita san bata ga laifin da ta yi ba. Mutumin nan masifaffe ne, ta faɗa a zuciyarta. Kawai ya kaɗa kai da kansa ya tsince kayan nata, ya zuba su a ledar da ya siyo sabbin kayan. To mu tafi, ya ce da ita tara kwashe sauran tarkacen magungunanta. Ta duro daga kan gadon, saura Kirista ta take masa ƙafa da hil ɗin da ke ƙafarta, mai tsananin tsini. Takalmin tun da ta zo ba taɓa cire shi ba, ta kwana da shi ta tashi da shi. Ya watsa wa takalmin nata wani mungun kallo. Suna fitowa waje da murna nurses ɗin suka karɓa kayan har bakin mota suka raka su. Kana ganin likitocin ka san cike suke da farin ciki yau Allah ya raba su da ƙaya. A cikin mota tuki yake cikin zancen zuci. Tunani yake yi ya zai yi da ita ya sassauta gudun nasa ya ɗan dube ta. Ya koma ya mayar da dubansa zuwa kan titin. Sam yarinyar nan ba ta gajiyar kuka, ya faɗa a ransa. Tun da ya haɗu da ita, bai taɓa ganin ta babu hawaye ba. Ya soke numfashi a hankali. Yanzu gaya min ina zan kai ki. Da jin yadda yake maganar, ya tilasta wa kansa ne gurin kwantar da murya. Duk inda kai ra'ayi. Da kyau, haka kika ce ko? Ya tambaye ta yana kallon ta. Gaba ɗaya tana tunanin yana jin haushin kuɗin da ya kashe mata ne. A tunaninta haushin kuɗin da ya kashe mata ne yake ji. Ta dube shi a kaikaice, fuskar nan tasu ta gani a murtuke, ba ta san da ta ce, in kuma da kasuwa a nan kusa, ka iya kai ni can. Ya kasa fahimtar manufarta, Yi watsa mata wani kallo. Me yake nufi kenan? Ina nufa idan ka kai ni kasuwa, ba za a rasa masu sona ba. Duk wanda ya ga zai iya rayuwa da ni, sai ya fanshe ni, ya biya ka kuɗinka. Wane kuɗi kenan? ya tambaya. Ta ce, kuɗin da ka kashe min a asibiti, na san duk shi kake yi wa. Ya kufula sosai, yi murmushi mai bayyana ciwo, ya juya akalan motarsa inda ta bukata. Sai da ya daidaici inda ya fi ko ina cunkoso, ya yi fakin. Ya juya yana dubanta da rannan idanunsa. A tsorace ita ma take dubansa, yadda yake duban nata ne, ta tsinci kanta da kasa yi masa gardama. Ta dube shi, ta dubi waje, babu masaka tsinke, kasuwar da bata san kowace iri ba ce. Ɗanke take da jama'a, ta yi kamar ta sa ihu ga mamakinta, sai ta ga ya fita a motar, ya zaga ya buɗe mata ƙofa, ya kuma tsaya bai yi magana ba. Ta san me hakan yake nufi. Ta yi saurin fitowa jiki a sanyaye, Yi watsa mata wata munguwa harara, ya shiga cikin motarsa. Wani irin figa yi wa motar, ya figi motar da ƙarfi, har sai da wajen ya tirriƙe da ƙura. Lokaci ɗaya ya ɓace wa ganinta. Ta ruɗe ainin, gaba ɗaya ta kankame jikinta ta soma tafiya idan ka dube ta tamkar sabuwar kamu duk inda ta bi mutane ne ke binta da kallo tsoro take ji sosai ga wata irin yunwa da take ji wani siririn loko ta bi don ɓacewa cunkoson wani kango ta hango da saurinta ta ƙarasa gurin ta zauna akan dandamalin gaba ɗaya ta ruɗe ɗago kan nan da za ta yi ta hango wasu ƙarti har su uku sun zagaye ta ta miƙe a tsorace Hi baby, don't worry, muna tare da ke. Ƙoƙarin kamo ta ɗayan yake yi, ɗayan ya daka tsalle, baka isa ba, ni na fara ganin ta, idan na gama sai ka ɗora. Ɗayan ya ce, na ku wasa ne, ai ko a ina ne, ni ne gaba da ku. Gardama ta sarki a tsakaninsu, ita dai ta ƙanƙame guri ɗaya kawai. Saboda firgici, kukan mata ka sayi. idanun nan sun yi luhu hanyar kuɓuta kawai take nema. Dabda zai isa gida, zuciyarsa ta shiga tuhumarsa, Anya ya kyauta kuwa? Me yasa ya bi mata? Ba mamaki, Allah ya je ta rayuwarsa ne don ya taimaka mata. Me yasa ya kasa danna zuciyarsa? In wani abu ya faru da ita, yana da kamasho. Ya yi saurin juya akalan motarsa zuwa inda ya buro ta. Cinkoson mutane ya saka tilas ya fito daga cikin motar. Ya shiga kutsawa cikin jama'a. Iya dubansa bai ganta ba. Hankalinsa ya matuƙar tashi. Dole ya soma tambayar jama'a Kila a samu wanda ya ganta. Ya kamanninta suke, wani mutum ya tambaye shi. Shi kan ba kallon ƙurilla ya mata ba, ya rasa me zai ce. Tilas ya gaba ba tare da ya ce wannan mutumin komai ba. Wani ikon Allah, wani mutum ya sake tara ya tambaya. Shi ma ya kamanninta yake, ya tambaye shi. Aliyu ya dafe kai, wayyo Allah, shi kam a ina zai ganta. Tsintar muryar mutumin ya yana cewa, ɗazu dai a nan, ba a jima ba na ga wata yarinya mai kyau ga gashi har gadon baya da manyan idanu kai kamar ma ba halittar garin nan ba don kyawunta ya shahara komai nata mai kyau ne tana sanye da doguwar riga kai da ganinta ka san tana cikin damuwa da sauri aliyu ya katse shi ina kaga ta yi mutumin ya ɗora da faɗin kyawunta bai sa ko kallonta ya gundure ni ba don har sai ya taɓa cewa ganina ya sake katse shi da wata irin tsawa ni ba wani na tambaye ka ba ina kaga ta yi na tambaye ka can lungun na biyu ya faɗa a ruɗe a sakwane aliyu ya kama hanyar a daidai lokacin da samarin nan suke ƙoƙarin ɗaukar ta saka ta a cikin kangon wata iri tsawa aliyu ya daka musu ya sanya su da ita gefe jini suka kama kansu ta gama gane muryarsa wani irin sanyin daɗi ne ya dinga ratsa ta ta yankura da gudu ta ƙara ƙaraso inda yake bata san sanda ta faɗa jikinsa ba ta ƙanƙame shi ta rungume shi tana fidda hawayen farin ciki yi kamar ya riƙe ta da dukkan hannayensa ya ga rashin dacewar hakan kusan mintuna uku tana jikinsa ya lura ba ta da niyyar barin jikinsa a hankali ya zame jikinsa daga nata ka taimake ni don Allah kana da kirki ka tafi da ni kada bari kar ka bar ni nan don Allah bai ce da ita kuma ba ya juya da sauri ta rufa masa baya lokacin da suka shiga cikin jama'a rigarsa ta riƙe ta kamar za ta shige jikinsa sai da suka zo inda ya ajiye mata sa ya dube ta da sauri ta sake shi ya bude mata da shiga sannan ya bude mata ɗayan ɓangaren ita ma ta shige tuki yake yi yana satar kallonta ta jikin madubi yarinyar kyakkyawa ce kamar ba jinsin nan ba tana da gashi ban iya daina kallonta ba har ta gani ganina maganar mutumin nan ta dawo masa ya dinga murmushi yana mamakin rayuwar wasu mutanen shi da ya ɗebi kwanaki da ita ya kasa tantance kamanninta ga wani a cikin daƙiƙa kaɗan har ya tsarge ta. Kai tsaye gidan mahaukata ya nufa da ita don binciken lafiyarta, inda suka tabbatar masa da cewa ba ta da wata matsala a kwakwalwarta. Da ka dubi tsarin unguwar za ka tabbatar da cewa unguwar isassu ce. Gidajen unguwar ba su da yawa, daga wannan gidan zuwa wannan gidan sai ka yi tafiya mai nisa. Gidajen unguwar ba su fa kirga ba, ba kowane ƙaramin mai kuɗi ba ne zai iya siyan fili a gurin ba. Gidan Dollars shine gidan da ya fi kowane gida girma da alatu. Daga nesa idan ka hangi gidan, ba za ka ce a Afirka gidan yake ba. Fitilun da ke kewaye a gidan su kaɗai abin ɓata lokaci ne gurin kallo. Ballantana a zo ga gate ɗin gidan wanda ƙeruwarsa zai sa ka yi zaton gwal ne aka yi shi da shi saboda ɗaukar ido da yake yi. Kana kutsawa gidan wasu irin ciyayi ne a kwance lif wanda idan ka tsoma kafa a cikinsa za ka ji wani irin sanyi na ratsa ka Irin gidan tsakiyar nan ne, daga can gefen gidan filin wasanni ne wanda aka wadata su da kayan wasa da kuma na motsa jiki. Daga ɗayan gefen boskata ne, sai kuma shashinsa wanda ya ji komai. Idan ka kutsa cikin shashin nasa, za ka fara cin karo da falo, wani katon falo wanda ya gaji da haɗuwa. A jikin falon kujeru ne sun kai saiti hudu. Haka kuma a jikin falon akwai wasu falukan madaidaita wanda kowannensu akwai ɗaki a manna a jikinsa mai haɗe da bathroom sai kuma kicin. A babban sitting room ya ajiye ta, ya shiga bedroom ɗinsa ya watsa ruwa, ta shiga waleniya da idanta, babu laifi ta ɗan ba da haɗuwar falon. Sai dai haɗuwar tasa bai zama baƙon abu a gurin ta ba. Abin da ke gabanta ne ya faɗo mata da kuma burinta. Nan da nan ta sake juyewa ta sa kuka. Ya fito daga ɗakin wannan karin doguwar riga ce a jikinsa, sai tashin ƙamshi yake yi. Ya ƙara so ya zauna a kujerar da ke kusa da wanda take kai. Ke wai baki gajiya da abu ɗaya ne? Ba ki san wannan kukan zai iya cutar da idanunki ba? Kinga, yanzu ki bani haɗin kai, mu samo miyagun da suka aikata miki haka. Mu gurbanar da su a gaban shari'a. Ko ba komai, za a ɗaukar miki fansa. Ta sun koyar da kai tana sharar ƙwalla. Oke to kenan. amma dai kin san ya zama dole da miƙa ki ga iyayenki ko ta ɗauko kai ta dube shi da alama magana take sanyi ya ɗan jinjina kai alama ita yake sauraro kada ka sake yi min magana iyayena ban san su ba wallahi ba ni da kowa babu wanda ya damu da rayuwata ina son ka zauna da ni ka rayu da ni ban taɓa ganin mutum mai kirki kamar ka ba na sani an ce duka mutane halin su ɗaya ba su da kirki ba su kuma da tabbas kai ne mutum na farko da ya kawar min da wannan shakkar don Allah ka zauna ta da ni ba zai yiwu ba da sake ya faɗa cikin ɗaga murya sunana dollars na sani kin san wannan sunan sunana ya yi tambari ba da kirki ina tsoron kaina ba da tausayi kada ki yi mamaki idan na ce na fi waɗanda suka cutar da ke illa zan iya aikata miki fiye da abin da suka aikata a kanki don haka ba zan ajiye ki ba Zuciyata ta aminta da kai, ba za ka yi min komai ba, ina ƙaunarka, ka zame min komai nawa, yayana, abokina, da sauri ya miƙe da ki kujera da ƙarfi, har sai da ta razana. Ba zai yiwu ba, na ce a'a. Yayo kanta, yi mata wani mahaukaciyar fancika, ya nufi ƙofar da ita. Ki je ki gaya waɗanda suka turo ki, ƙarya suke yi, ba za su ga bayan dolas ba. Ni Aliyu Haidar, na fi ƙarfinsu. na girmi tunaninsu, na yi musu nisa, nisa na har abada. Yi hankaɗa ta, ni ba dabba ba ne, ba kuma jahili ba ne, na san kaina, na tsane ki, na da na sanin taimaka miki. Durkushewa ta tana roƙonsa, muryata da ƙyar take fita. In ka kama ni da wani laifin, ka hukunta ni, ka lahanta ni, in ka kore ni ban san inda zana ba, ba da kowa, ban san kowa ba. Tsoro nake ji, Ka taimake ni don Allah. Ta ƙarasa maganar cikin wata irin wahalalliyar murya. Shi kenan na ji, amma sai kin bi sharaɗina. Na yadda zan bi, zan yadda ka ce. Oke, za ki dinga bani kanki, idan kin amince sai mu zauna da ke. Ga mamakinsa, gani ya yi ta cire ɗan kwalinta, wani irin gashi ya gani baƙiƙirin ya sauka a gadon bayanta. Ga santsi, ta shiga turo masa kan, abin ya ɗaure masa kai, wannan wace irin yarinya ce ya rasa me zai ce da ita tana son ta ce tana son ta ce bata san me kalmar take nufi ba bari ya ga ƙarshen renin hankalin nata ni ba haka nake nufi ba ina nufin za ki amince in yi abin da wa'yantan suka yi da ke da sauri ta ɗauki ɗan kwalinta ta shiga neman hanyar guduwa bakin get ta yi da sauri ya damƙo ta a lokacin da take dab da buɗe get ɗin zan tafi zan fita a rayuwarka don allah idan ba za ka taimake ni ba ka kyale ni don Allah to shi shikenan naji zan zauna da ke in har za ki daina wannan koke-koken cike da ɗauki ta dube shi da gaske ya kaɗa mata kai zan daina kuka amma idan har ka daina tambayar iyayena a hankali ya far da ido baki da matsala tare suka ɗunguma zuwa ciki sai da ya dafa musu abinci da kansa sannan suka ci sannan ya yi sallah ya nuna mata ɗakin da za ta dinga kwana ya fice. Tsoro take ji, ta yaya za ta iya kwana a wannan ɗakin, ita kaɗai. Tana son gaya masa tana tsoro, gashi ya kama ya kashe fitilar ɗakin. Zumbur ta miƙe ta shiga laliban makunnan fitilar, ta kunna sannan ta fice. Ta dinga shiga kowane ɗaki tana neman sa. A wani ƙayataccen bedroom ta hango shi kwance. Yana sanye da wasu irin kayan bacci masu kyau. Da filo a runguma a ƙirjinsa, da alama ya yi nisa cikin baccinsa. cikin sanda ta haye gidan ta janyo bargo ta rufa tuni bacci mai ƙarfi ya yi awon gaba da ita karfe hudu da rabi daidai alam ɗinsa ya buga a hankali ya buɗe ido da alamun baccin bai ishe shi ba ƙoƙarin miƙewa yake yi kamar an ɗora masa wani abu hannu ya kai don ya ji ko menene ya ji ya taɓa wani abu kamar gashi da gudu ya yaye bargon da yake rufe da shi riya ce kwance ta yi matashi da ƙirjinsa a razane ya ture ta daga jikinsa ya miƙe saura kirsi ya faɗi ya koma ya ƙura mata idanu gabansa na faman bugawa da sauri ya kaɗa kai kawai cikin sauri ya faɗa baturin ya tsaftace bakinsa sannan ya ɗauro alwala ya fito ya buɗe sif ya ɗauki doguwar rigar jallabiya ya koma falo ya shimfiɗa da duma ya soma yin nafulfulinsa har sai da aka kira asalatu ana kiran asalatu ya tafi masallaci bai dawo gidan ba sai karfe shida na safe bedroom ɗinsa ya shiga tana nan inda ya barta. Yi saurin kawar da kansa, zuciyarsa ta shiga ingiza shi. Zuciyarsa ke raya masa abubuwa da yawa. Ya tsinci kansa da son sake yin tozali da ita. Ya rantsa idanunsa yana karanto addu'ar neman tsari a cikin zuciyarsa. Ya juya ya koma sitirin cike da wata irin kasala. Ya zauna zaman jiranta ta farka. Lokaci-lokaci yakan duba agogon da ke ɗaura a tsintsiyar hannunsa. Karfe tara daidai yi ja tsaki. Ba za ta tashi ta yi sallah ba kenan. Watakila tana hutu ne, ya faɗa a ransa. Wayoyinsa ne suka shiga ruri, ya ɗauki wayar daga sunan Tahir a jiki. Ya latsa kore tare karawa a kunnensa. Bayan sun gama gaisawa ne, ya shiga tambayar dalilin hana shi fitowa da wuri. Ya ɗan yi jim bai saba ƙarya ba. Ƙarya na daga cikin abin da ya tsana a rayuwarsa. Kada ka damu, akwai abin da ya tsayar da ni ne. Amma ka saurare ni zuwa awa ɗaya. Tilas ya koma bedroom ɗinsa, sai ya kasa kai idanunsa inda take kwance. Ya juya baya yana dukan filo. Ba tare da ya juyo ba, ta ware idanunta tana hamma da miƙa. Ganin ta tashi ya saurin ɓacewa daga gurin ya koma sitirin ya zauna. Ta zauna ta yi shiru ta ƙurawa kafe ido tana tuno laifin da ta yi na shigowa ɗakinsa. Idan ya kore ta yaya za ta yi kenan? Muryarsa ta ji yana ƙwala mata kira Ta diro daga kan gwadon a sukwane, ta yi waje. Yi nuna mata ɗakin da ya kai ta jiya. Ki shiga kintsa, ina son zami magana da ke. Da sauri ta shige, wanke baki kawai ta yi tare da ya fuskarta. Binta yake kawai da kallo. Sallar fa, ya tambaye ta. Sallah kuma? E ai na gaba ta waje ba a na ba. Sororoyi kawai yana kallonta. Kallon nasa yana juyawa zuwa ga na mamaki. Riya, kin fita daban a cikin mutane. Shin ki wace iri ce ne? Yaya Haidar, me kuma na yi? yi watsa mata harara cike da masifa, yana jin kamar ya rufe ta da duka. riya wani irin wasa kike son yi haka? A ina kika taɓa jin ana wasa da addini? Ke wace iri ce ne? Wace irin rayuwa kika shuka a baya? To ni bana ajiye ire-irenki a gidana. Baki da hurumi a nan gidan. Ya sake tamke fuska, ganin tana son yin kuka. Malama, idan har ke ba arniya ba ce, ki je ki ɗauro alwala. Ta miƙe simsim ba a jima ba sai gashi ta fito da kayanta a jiƙe sharkaf. Gashinta sharkaf da ruwa har yana ɗiga. Ta hau da duma maimakon ta kalli gabas yamma ta kalla. Takaiciya na shi cewa komai kawai ya dafa kai yana kallon ikon Allah. Wani tashin hankalin ma sallama gaba ɗaya ba ta iya ba. Rakawa uku ta yi a maimakon biyu. Wayyo ni, ji yake yi kamar ya fashe da kuka. A haka Riyan ta doshi shekara sha takwas. amma babu abin da ta sani akan addininta. Ko zaman ta hiya tsakiya ba ta sani ba. Ta juyo tana kallon sa a tsorace. Shi kenan aiko, ka ga aiko? Ta miƙe za ta bar gurin, ya daka mata tsawa. Biyo ni mu je, ki yi min alwala in gani. Ya miƙe ni toilet, ta rufa masa baya. Ya umarce ta da ta yi alwala ya gani. Idan ya biye mata sai ya haɗi zuciya. Tilas ya ce da ita ta yi duk abin da ya yi. haka kuwa aka ya ɗaura alwala ta shiga kwaikwayonsa bayan sun idar suka koma sitirin ya umarce ta da ta yi karatun a fili don ma ta kasa ya umarce ta da ta yadda ya yi duk abin da ya shi ta yi da aka ta idar da sallar balar ya dawo gabanta ya zauna cikin sassauta murya ya ce da fatan kin tashi lafiya lafiya kalau ta ce da shi ya kafe ta da idanu me yasa kika dawo ɗakina ta yi shiru Baki ji abin da nake tambaye ki ba ne? Ta ce ina jin tsoro ne. Good. Da da wa kike kwana? Babu amsa. To tsaya ki ji, daga yau kada ki sake shigo min ɗakina da zimmar kwana. Da sauri ta jinjina kai. Ta so mu je in nuna miki kicin. Za ki iya dafa duk abin da kike ra'ayi. Ni zan wuce ofis. Har ya so mu tattaki zai fita, ya ja ya tsaya. Yi kira sunanta ta dube shi. Ke yare ce? Hausa Fulani ta ce da shi. Ya dan tsira mata idanu, yana tantama, kamar zai yi magana, sai kuma ya fasa yi waje. Aliyu yana zaune a harabar gidan Tahir. Gabansa tebur ne dauke da wayoyinsa da ruwan faro. Kallo ɗaya za ka yi masa, ka fahimci yana cikin damuwa. Tahir ya daɗe ya tsaye a kansa, yana mamakin kafiya irin ta Aliyu. Ya yi magana kusan sau huɗu, amma Aliyu bai san yana yi ba. Da alama ya zurfafa cikin tunani. Wannan alwashin da Aliyu ya ce, in har bai cimma burinsa ba, zai iya haɗiya zuciya. Ina fatan kada Allah ya ɗauki ran Aliyu ba tare da cikar burinsa ba. Sai dai wannan abun da kamar wuya. Shi kansa Tahir yana tsoro, abu ne mai wahala ya iya cimma galaba. Tebur ɗin da ke gaban Aliyu ya ɗan kwankwasa. Aliyu ya ɗago kai suka sakar wa junansu murmushi. Tahir ya jawo kujera ya zauna suka yi musabaha. Ya kafe Tahir ɗin da idanu. Wanda ci gaba muka samu Tahir? Ina sa ran komai zai zo mana da sauƙi. Idan muka samu taswirar gidan, hakan ne zai sa mu kauce wa duk wani haɗarin da ke cikin gidan. A ina za mu samu? Kana ganin abin zai zo da sauƙi? Waye kake tunanin zai san sirrin gidan? Akwai wani gaye yana zama tare da sojojin da ke gadin gidan. Ina tunanin in har na masa magana, zai shige mana gaba, zan neme shi gobe. Gaba ɗaya hirar tasu akan abu ɗaya ne. Aliyu mutum ne mai daɗin zama, baya taɓa gundurarka a komai nasa. Sai da tun da wannan kaddarar ta gitta a tsakani, komai na ya sauya, babu fara'an nan. Kullum ka ganshi fuska a ɗaure, san ba za ka taɓa ganin haƙoransa a waje ba. In har kana son hirar ku ta yi tsawo da shi, to ka kawo masa yadda zai yi ya cimma burinsa. To haƙiƙa har sai kai ka ƙosa da hira. Daga gurin Tahir gidansu ya nufa. Tun da ya shiga bai ga aksan ba, yana son tambayar Abu, sai dai yana jin nauyi. Ya miƙe zai fita, Abu ya ce da shi, ya shiga ya duba Aksam yau ba ta jin daɗi. Yanzu haka ma Samir ya tafi karɓo mata magani ne. Ya kutsa kai cikin ɗakin yana yin sallama. A bakin gado ya hange ta zaune ta haɗe kai da gwiwa. Hai Aksam, da sauri ta ɗago kai ya ƙarasa kusa da ita. Gaya min, me ke ki? Ina ne yake miki ciwo? Ta sanyaya murya, ƙirjina ne da kaina. Oh God, me ya ja miki ciwon ƙirji? Me kike tunani? Gaya min. Yaya Aliyu, na kasa samun kulawarka a matsayina na ƙanwarka, wacce muke sa ran kasancewa tare a ƙarƙashin inuwa ɗaya. Miƙewa ya a zafafe, ki yi min shiru, ki har kullum baki da zance, sai na so, so, so. Ni ban san so ba, ban san shi ba. Ina da abubuwa da yawa waɗanda suka fi so muhimmanci. Idan ba za ki iya zama da ni a halina ba, sai mu rabu, ga hanya na. Ƙoƙarin ficewa yake yi, ta yi saurin miƙewa ta sha gabansa. I am sorry, ba zan sake ba. Bai saurare ta ba waje. Ta faɗa kan gado, tana kukan takaici. Rayuwarsu ta baya ta dinga dawo mata. Ta miƙe zaune tana goge ƙwalla. Aliyu ya gama sauyawa, kamanninsa ne kawai suka rage. Yanzu ita kam yaya za ta da soyayyarsa? Ya gama sangartar da ita da soyayyarsa. Ya koya mata sansa. Ta miƙe tsaye ta shiga sintiri, yaya za ta yi? Shin za ta cire shi ne a ranta? kai ba za ta iya ba tana yi masa so ba na wasa ba za ta zauna da shi ko da ba zai zama mai kyautata mata ba za ta jure domin soyayyarsa da soyayyarsa ta rayu karfe goma da dare ya isa gidansa kai tsaye kutsa bedroom ɗinsa ya ajiye tarkacen ledojin da ya shigo da su ya shiga ban ɗaki ya wanka ya fito ya saka kayan bacci yanzu kam babu abin da yake bukata sai ruwan ti ya kama hanyar kicin baƙuwarsa ce ta faɗo masa ya juya ya koma da baya ɗakin da ya ware mata ya duba babu alamunta cikin sauri ya dinga bin ɗakunan gidan yana dubawa nan ma ba ta nan ya koma zagaye gidan lunguna da saƙo nan ma babu ɗuriyarta zarginsa ya tabbata kenan ya faɗa a ransa to amma ta ina ta fita bacin kulle ta yi a gidan idan ba aljana ba ce ta ina za ta iya haurawa ya daga kai yana kallon doguwar katangar gidan kai ba za ta iya fita ta nan ba Tunawa waye da bai duba kicin ba, don haka kicin ɗin ya nufa da hanzari. Sai dai me, gaba ɗaya kicin ɗin a birkice, durowoyin a jajjanye, firij ɗin a buɗe, kwanuka a warwatse. Gaba ɗaya ya gama rikicewa, yana tunanin ina ta shiga. Ya ɗaga kafa zai bar wajen kenan, ya ki wani abu. Yi saurin duba ƙasa Riya ce ya gani a kwance tana bacci. Yi saurin durƙusawa a gabanta, ya zira mata idanu. Tsananin tausayinta ya dinga shigarsa. ta irin ta yara ce, ba ta san komai ba, ba ta iya komai ba, doluwa ce. Ya jinjina kai, ya kai hannu yana tattare gashin kanta da ya baje akan fuskarta. A hankali ta bude idanunta. Hango shi ta fara yi dishi-dishi, wasu irin hawaye suka dinga kwaranyowa a gefen idanunta. Cikin murya kuka ta ce, Yaya Haidar mun yi faɗa, ka tafi ka bar ni, baka bani abinci ba, kuma kaina yana taimin ciwo. Muryarta ta dinga saukar masa da kasala. Ta yi kura ta miƙe. Ras ya ji gabansa ya faɗi. Yadda ya hangi idanunta a kumbure alamar ta ci kuka ta gaji. Da sauri ta bar gurin ya rufa mata baya yana kiranta. A sitirim ta zauna. A sanye ya ƙara so gabanta. Ta ɗauke kai ta juya masa baya tare turo baki. Ya koma inda ta juya wasu sabbin hawaye suka soma kai koma akan fuskarta. Gaya min riyan duk me ya jawo haka. Wani irin duba ta yi masa? Oh, baka ma sani ba ko? Amma ai kafin na fita, na nuna miki kicin, kuma ba za ki rasa komai na abin da za ki bukata ba. To don me yasa za ki ɗora min laifi? Ta kasa magana, can ta motsa labbanta. Ban san ya zan ce maka ba, ban san yadda zan yi ba, ban iya ba, ban taɓa yi ba. Girkin ne baki iya ba, ya tambaye ta a hassale. Ta gida masa kai alamar eh, wayyo Allah, Riyan ke kuma baki iya ba, ya yake so na yi. Barin komai zan yi in ƙare a gindinki. Ganin yadda ya damu ne, yi sa ta raunana murya, a tsorace ta soma magana. Ka koya min, zan yi, ka ji ko? Riyan, ni ma ban iya komai ba, bana dafa indomi da ruwan ti, sai kuma suyar kwai. To ka koya min, idan ka koya min, su zan dinga yi. Oke kenan. yanzu biskit za mu ci, mu baro gobe ko? Ina zuwa. Ɗaki ya shiga ya ɗauko ledojin da ya shigo da su. Ya buɗe fresh milk ya ɗauko kofi ya tsiyaya mata. Maza sha wannan. Ta karɓa ba ta dire kofin ba sai ta zuƙe har tana kwakwafa kofin a bakinta. Ya karɓi kofin ya ƙara tsiyaya mata wani. Sai da ta shanye kofi biyu da rabi. Ko da za su kwanta ta ya koma ya kwanta a falo. Ita kuma tana daga ɗaki tana hango shi. A haka ta samu ta yi bacci mai nutsuwa. Da asuba tana jin shigowarsa daga masallaci. Ta tashi da gudu ta shige ban ɗaki. Fuska da hannu da kuma kafafunta ta wanke. Ta zo ta zauna akan darduma. Lokacin da ya shigo, daɗi ne ya kama shi. Ganin zai iya juya rayuwar riya, ta koma kamar kowa. Zai bambance mata abu mai kyau da mara kyau. Ya zauna a gabanta yana murmushi. Ina kwana ƙanwas. Ita ma murmushin ta yi har kumatanta na lotsawa. Ni ma na ce ina kwana. Gaba ɗaya suka yi dariya. Oke yanzu, tashi mu je kicin ko? Ta miƙe suka nufi kicin ɗin. A kan stool ta zauna tana kallonsa. Ya kankare albasa yana yankawa. Wayarsa ta ɗaururi, ya dube ta. Ki ci gaba da yanka albasar. Kin ga yadda ne ko? Ta gida masa kai. Ya ɗauko wayarsa aljihu, ya nufi falo yana amsa wayar. Ta sauko daga kan stool ɗin, ta ɗauki wuƙar. A hankali ta soma yankawa. Nan da na idanuwanta suka soma ruwa. ba ta yi aune ba sai ji ta yi wukar ta ratsa mata hannuwanta wata gigitacciyar ƙara ta saka a sakwada, aliyu ya shigo ya hangi hannuwan nata suna fidda jini bai san san da ya riƙe hannuwan nata ba gaba ɗaya ta cika kicin ɗin da ihun kukanta duk ya biya kiɗime garin yaya cikin muryar kuka ta ce ka san albasar da ya ji, amma ka ce min in yanka i am sorry ban sani ba sannu ko ya shiga hura gurin da iskar bakinsa ya koma ya janyo hannuwan nata suka koma sitiru ya ƙara ƙarfin AC ɗin. Ita kamriya akwai raki, duk ta gama ɗaga masa hankali da kukanta. Hankacif ya ɗauko ya ɗaure mata ciwon, Ina faman jero mata sannu. Ina zuwa, ya miƙe ya koma kicin ɗin, cikin mintuna talatin ya so ya ƙwan tara ti, ya kawo dire a gabanta. Maza sha an kai ki asibiti ko? Ni babu inda za ni. Ba kya ganin ciwo kika ji? Ni dai ba za ni ba. Oke shi kenan amma za ki sha magani ko? Ta gyaɗa masa kai. Bayan sun gama karyawa ne, ya ɗauke ta suka nufi botik. Kayan sawa da hijabai, kayan kwalliya da turaruka ya kwaso mata, sannan suka dawo gida. Tun daga wannan lokacin, Aliyu ya ɗauki ɗawainiyarta, ne mata duk wata hidima. Ya mayar da hidimarta tamkar farilla, kama da yi mata girki, wanki, hatta in na ɗinta sai da idan ta cire ta yar a gurin. ya bi ya tsince ya wanke mata, ya kwaɓe ya mata guga. Sai ta zauna ta yi ta wasa da tedi ɗinta, ya fi komai nishaɗantar da ita. Ga wata irin ɗabi'a da take da ita. Wani sa'in sai ya umarce ta da ta yi wanka. Idan dan kanta ne ba ta yi. Shi ma idan ta yi ɗin sai ya ce mata ga kayan da za ta saka. Wannan halayya ta ta har ta zame masa jiki. San ba ta barinsa ya huta. Ga hidimar abu, ga ofis, ga kuma hidimarta. Shi yasa idan ya kwanta bacci, da ƙyar yake iya tashi saboda gajiya. Yanda yake kyautata mata, yasa suka yi wani irin shakuwa. Tana ƙaunar ranta, ba ta son ɓacin ransa. Ɓacin ransa yana sanya ta kuka. Shi yasa kafin ya shigo gidan yake shanye duk wata damuwarsa. Saboda da ya shigo za ta kafe shi da ido, ta ga da me ya shigo. Tahir, wannan ita ce gaskiya dalilin haɗuwa ta da Riya. Tahir ya sauke ajiyar zuciya, tabɗijan. Wannan shine ne ake kira wata rayuwa. Ina mai baka haƙuri a bisa yanki maka hukuncin da muka yi cikin rashin sani. Na tabbatar dan uwanka ma zai fuskance ka kamar ni. Amma anya za mu bar wannan lamarin a lalabe Kana jin ba za mu miƙa yarinyar nan ga hukuma ba? Domin su san da zamanta? Gudun kada wani abin ya biyo baya? Wani irin rikicaccen kallo yi watsawa tahir ɗin. Kana nufin in tattara ta in miƙa ta ga hukuma? No, ba haka nake nufi ba. Kawai na fi son ita hukumar ta san da zamanta ne. So, masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na bakwai. Sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na takwas. Kar dai ku manta da yin subscribing, kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin ku dinga kasancewa da mu a kowane lokaci.